Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum mu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Ibrahim Ka Almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin a yau Litinin 17 ga watan Agusta na shekarar 2020. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su da farko ga kanan labarai. To Maryam kasar India yau din da Litini ta ce adadin mutanenta da cutar corona ta hallaka ya zarce dubu hamsin bayan da ta tabbatar da sabbin mace-mace sama da ɗari tara a rana guda. Kasar Koriya ta kudu wacce a baya ta shawo kan barkewar cutar corona na fama da sake barkewar cutar karo na biyu. Sannan adadin waɗanda suka mutu sanadiyar harin da aka kai jiya Lahadi a ƙasar Somalia ya haura zuwa goma sha biyar. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa mutane 684 da suka dawo Najeriya daga kasashen ƙetare an tabbatar sun kamu da cutar COVID-19 kuma a halin yanzu an killace su tsawon kwanaki goma sha hudu. gano su da aka yi amfanin shi ne inda an bar su sun wuce da za su je su kara yada wannan cutar ga al'umma amma gano su da aka yi nan take ya sa an killace su an ba su kulawa na musamman domin a tabbatar da cewa wannan cutar ba ta illa gare su ba kuma su kansu ba ba su daman su kara yada ta ga su ba. Bayan haka za ku ji cewa 'yan fashi da miyagun barayi a yankin jihar Adamawa da ke arewa maso gabashin Najeriya sun fara sauya salo wajen gudanar da ayyukansu. kai da suka shigo anguwanmu suna sanye da kayan yan banga har yan banga anguwan ma ɗauka ko abokan aikinsa ne daga wani anguwa lokacin da suke barna da je same sai suka shi wannan abun gaskiya abin da ke faruwa kenan Sannan kuma za ku ji cewa ƙungiyar addinin Islama ta Alkitabu wa Sunna ta ƙasa ta Jamhuriyar Nijar ta fara wani taro na ƙarawa juna sani akan masu tsatsauran ra'ayin addini. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Kasar India yau dinnan Litini ta ce adadin mutanenta da cutar corona ta hallaka ya zarce dubu hamsin bayan da ta tabbatar da sabbin mace-mace sama da ɗari tara a rana guda. Kasar ce ta hudu a duniya a yawan waɗanda cutar COVID-19 ta kashe inda take bayan Amurka da Brazil da kuma Mexico. New Zealand kasar da a baya ta bayyana farin cikin shafe kwanaki sama da ɗari ba tare da samun wani sabon kamuwa da cutar ta corona ba ta ɗage ranar gudanar da ta. wanda da za a yi a watan gobe da ƙarin wata guda saboda ta shiga fama da sake ɓarkewar da cutar ta yi. Firaministar ƙasar jasindar arden ta ce yanzu za a gudanar da zaben ne ranar 17 ga watan Oktoba amma ba za a sake ɗagewa ba. Ƙasar Koriya ta kudu wacce a baya ta shawo kan ɓarkewar cutar corona na fama da sake ɓarkewar cutar. ta yadda ma jami'ai ke gargadin cewa ta yiwu kasar na gab da sake fuskantar annobar cutar sosai hukumomin lafiya sun ba da rahoton samun sabbin kamuwa 197 a yau ɗin litinin rana ta hudu a jere da ake samun sabbin kamuwa sama da 100 wannan ba karamin ci baya bane gare ta bayan da ta rage yaduwar cutar sosai na tsawon fiye da watanni hudu sake barkewar cutar abin damuwa ne sosai musamman ma ganin cewa hakan ya fi faruwa ne a sashen birnin seoul mafi cunkoson jama'a inda jama'ar da ke wajen sun mafi rabin yawan mutanen kasar baki daya barkewar cutar ta farko a kasar ba ta shafi birnin seoul ba sosai saboda ta fi tsanani ne a wuraren birnin diagu na kudu maso gabashin kasar a ƙarshen watan fabrairu da kuma farkon watan maris adadin waɗanda suka mutu sanadiyar harin da aka kai jiya lahadi da kuma samaman da ya biyo baya na tsawon sa'o'i a wani otal da ke gabar ruwa a kasar somaliya ya haura zuwa goma sha biyar kungiyar alshabab ta yi ikirarin kai harin jami'ai da kuma shaidu sun gaya ma sashen somaliyanci na muryar amurka cewa gab da karfe shida na yamma agogon yankin wata mota shaƙi da bama-bamai ta tarwatse a harabar otal ɗin elet da ke shahararriyar gabar nan ta lido ba da dadewa ba sai wasu 'yan bindiga hudu suka afka cikin otal din nan da nan sai jami'an tsaro suka iso suka maye gurbin masu gadin otal din wajen fafatawa da maharan mai magana da yawon ma'aikatar yada labaran ƙasar ismail muktar ya ce duka maharan hudu da suka afta cikin hotel din sun halaka To madalla kafin mu kawo muku sauran labaran duniyar yanzu kuma za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Kwamitin ko ta kwana na shugaban kasar Najeriya da ke sa ido a yaƙi da cutar COVID-19 ya bayyana cewa mutane 684 da suka dawo Najeriya daga kasashen ƙetare suka kamu da cutar coronavirus a yayin da kasar ke ci gaba da fuskantar ƙari a adadin masu kamuwa da cutar. Wakiliyar murya Amurka Shamsiya Hamza Ibrahim na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. only 684 tested positive to the coronavirus out of the 13,844 so far tested. In the coming days, we hope to receive more evacuees. from different parts of the world. Babban sakataren gwamnatin Najeriya kana shugaban kwamitin ko ta kwana na shugaban kasa da ke yaƙi kan cutar coronavirus a ƙasar kenan, boss Mustapha, a taron manema labaru a makon jiya inda ya tabbatar da cewa mutane 684 sakamakon gwaji ya nuna sun kamu da cutar COVID-19 a cikin mutane 13,844 waɗanda aka gwada kuma kaso 80 cikin 100 a cikinsu matasa ne. Ya zuwa yanzu dai mutane 14,906 ne aka yi nasarar fara dawowa da su daga kasashen ƙetare na yi ƙoƙarin jin ta bakin shugaban da ke lura da tsare-tsare na kwamitin shugaban ƙasa da ke yaƙi da cutar a ƙasar baki ɗaya dr sani aliyu don sanin wasu hanyoyi ko dabaru ake bi wajen tantance waɗannan mutane sai ya bayyana min a rubuce cewar ba shi da masaniya kan cikakken adadin mutanen amma kaso biyar cikin ɗari na waɗanda aka dawo da su ƙasar a jirage mabambanta a wannan yanayi na annobar sakamakon gwaji ya tabbatar suna ɗauke da cutar duk kuwa da gwajin da aka yi musu kafin a dawo da su daga kasar ya nuna akasin haka kuma sai sun sake bin matakai na killace kai na tsawon mako biyu kana a basu kulawa yadda ya kamata shi ma mai magana da yawun hukumar na 'yan najeriya mazauna kasashen ketare nitcom rashid balogun ya shaida min haka If you are not positive, you can't even enter the place. Kazalika dan majalisar dokoki na tarayya Dr. Yusuf Tanko Sununu na jihar Kebbi kana shugaban kwamitin lafiya na majalisar wakilan kasar ya yi kari da cewa. Tsari ya tanadi cewa a sa wanda ya shigo idan baya dauke da wannan cutan ya killace kansa da tsawon mako biyu domin tabbatar da wannan hukuma za ta kanshi takardun shigowar shi kasa domin ta ajiye bayan bakwai biyu idan bai samu wani matsala ba ya zo a bashi takardunsa kuma za a ba shawara cikin bakwai biyu nan da yake a killace idan ya je wani matsala to ya yi domin ganin likita a tabbatar da cewa ba wannan cutar ne ke gare shi su kuma wanda aka samu suna da wannan cutar za a kai su waje da aka tanada domin kula da bayar da magani har su samu sauki a tabbatar da cewa an sake yin wani test wanda yake idan suka mako nuna sun warke za a sallame su da ba su shawarwari domin su koma wajen iyalansu gano su da aka yi amfanin shi ne inda an bar su sun wuce da za su je su kara yada wannan cutar ga al'umma amma gano su da aka yi nan take ya sa an killace su an ba su kulawa na musamman domin a tabbatar da cewa wannan cutar ba ta illa gare su ba kuma su kansu ba ba su daman su kara yada ta ga wasu ba. a ƙarshe dai gwamnatin najeriya ta yaba wa shugaban amurka donald trump bisa alkawarin da ya yi na taimakawa ƙasar da kayayyakin aiki na yaƙi da cutar kama daga na'urar taimaka taimakawa numfashi wato ventilators guda 200 da dai sauransu. Shamsiyya Hamza Ibrahim, murya Amurka daga Abuja, Najeriya. Madalla a gaida Shamsiya Hamza Ibrahim. Yanzu kuma ga Ibrahim ya dawo da ci gaban labaran duniya. To Maryam masu zanga-zanga wajen dubu ɗari ne suka yi maci a Minsk babban birnin ƙasar Belarus. waɗanda yawansu ya fi na magoya bayan da ɗaɗɗen shugaba mai mulkin daniya alexander lukashenko waɗanda su ma sun yi gangamin masu zanga-zangar nuna adawa da gwamnati sun yi ta rera waƙoƙi ciki har da mai cewa allah ja zamanin ƙasar belarus suna masu cewa lukashenko tafi can wani kwalin da aka ɗaga na ɗauke da saƙo mai cewa hek yi awon gaba da shi ma'ana kotun manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa da ke birnin hek ta ciccibe shi an fara tattakin ne daura da dandalin shakatawa na victory park da ke yankin tsakiyar birnin na minsk kuma zanga-zangar ita ce mafi girma a tarihin wannan kasar da ta taba kasancewa karkashin tarayyar soviet kamfanin sadarwar yanar gizo na google ya yi gargadin cewa bayanan sirri na 'yan kasar australia za su kasance cikin hadari muddin sai katafaren kamfanin sadarwar na yanar gizo ya biya kuɗi saboda daukar labarai da yake yi wata dokar da ake tunanin kafawa ta buƙaci kamfanoni irin su google da facebook su biya kafafen yada labaran ƙasar australia saboda labaran da waɗannan kamfanoni ke yadawa a shafukansu na yanar gizo an yi daftarin dokar ne a watan jiya bayan da tattaunawar da ake tsakanin gwamnatin australia da manyan kamfanonin sadarwar yanar gizon biyu ta cije a wata wasikar da ta wallafa a shafin yanar gizo a yau ɗin litini shugabar kamfanin google ta shiyar australia da new zealand melina silva ta ce za a mika bayanan sirri na 'yan australia ga manyan kamfanonin yada labarai waɗanda hakan zai taimaka musu wajen sauƙin tattara ƙarin bayanai a ƙarshe firaminista benjamin netanyahu yau ɗina litini ya ce kasar isra'ila na shirin fara zirga-zirgar jirgin sama kai tsaye da haɗaɗɗiyar daular larabawa ta wajen gitta sararin saman saudiya zuwa kasar a matsayin wani ɓangare na dangantakar da aka kulla tsakanin isra'ilar da haɗaɗɗiyar daular ta larabawa isra'ila da haɗaɗɗiyar daular larabawa sun sanar ranar alhamis cewa za su maido da hulɗar diflomasiyya ƙarƙashin wani tsarin da amurka ke jagoranta wadda aiwatar da ita ka iya sake fasalin siyasar gabas ta tsakiya kama daga batun falasɗinu zuwa rigimar da ake da iran haɗaɗɗiyar daular larabawa za ta kasance kenan ƙasar larabawa ta uku wajen shiga hulɗa da isra'ila netanyahu wanda ya jawabi a filin jirgin saman benguriyan da ke birnin tel aviv game da shirin faɗaɗa zirga-zirgar jiragen saman wadda annobar cutar corona ta shafa bai yi bayanin lokacin da za a fara zirga-zirga tsakanin isra'ila da wannan kasar ta laraba ba labaran duniya kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. Yayin da matsalar garkuwa da jama'a ke hana jama'a barci a wasu sassan Najeriya yanzu haka a jihar Adamawa 'yan fashi da miyagun barayi sun ɗauko wani sabon salo na yin shiga irin ta 'yan banga ko maharba suna kai hari a gidajen jama'a. Wakilin murya Amurka Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana da wannan rahoton. Baya ma dai ga batu masu garkuwa da jama'a wata matsalar tsaro da yanzu ma ke hana jama'a bacci a jihar adamawa ita ce ta yan fashi da mugan barayi da kan kai hari gidaje da shaguna kan shiga gidanka ko kana nan ko baka nan za su iya aiwatar da abun da suka ga dama muna fuskantar kalubalen tsaro waɗannan ba ta garin yanzu haka ma sun sayar salo inda suka yi shiga irin na 'yan banga ko 'yan sa kai na maharba domin aiwatar da tu'annatin. kai da suka shigo anguwanmu suna sanye da kayan 'yan banga har wani 'yan banga angon ma ɗauka ko abokan su ne daga wani anguwa lokacin da suke ɓarna da je sami sai suka farmi shi wannan abun gaskiya abin da ke faruwa kenan. to sai dai kuma gani yadda wani lamari yanzu ke kara kazancewa daga garin kundila ya sa wasu anguwannin kafa 'yan sintiri wanda kuma kulliya sama biyan kudin sabulu inda dubin wasu barayi ya soma cika. mu anguwan yanzu mun ɗau mataki ba ga 'yan banga kowa zai da kwana kafin da bature ke ce red alert daga mun ji hurawar wisu ko wani ihu daga wani gida an kawo musu hari to za mu fito kanmu da kwakwarta mu mai maganin abu Allah sa mu kama ɗaya daga cikin wannan miyagun za su gane kuskuren su. Mu report misalin karfe biyu da minti talatin don muna bakin ofis namu sai aka kira mu aka ce akan ga yara sun shiga wani gida nebo ta baya ba da min lokacin sai ni na kira colleague na wani ce musu su je sai muka raba kai bayan mun raba kanmu lokacin sun riga da sun gama operation a cikin gidan to mu sai muka zagaya sauran memban mu sai suka bi ta bypass eh muna tafiya ne mu da yana shiga ya doka sange a bakin kofan daki ne ma da ko shi ne muka tara su adan wani yaro ne ba ni a kan zan yi sassaka ne kariya na mu kuma ni ba sassakan zan yi da ita ba ni da ma ban da zai fita da cikin da neman kuɗi da shi gaskiya ban ji daɗi ba kuma ba na so a kai ƙara kasancewa har ga Allah mun bai mu daidai ba don yadda mutane suka na suna kallon mu zama To ya komer na 'yan sannan jihar ke yi a yanzu DSP Suleiman Yahanguroje shine kakakin na 'yan sandan jihar adamawan a kananan sasai shashe da shigan gidajen da wasu bara gurbi suka yi a nan anguwan maudire shikin karamar hukuma yola ta kudu kwamishinan 'yan sanda ya ba da umarni na gaggawa na tura jami'an tsaro su yawaita yin a sintiri a sannan kuma ya ba da umarni a gudanar da bincike domin labarin da muke samu an gaya mana irin mutanen irin kuma makamai da suke dauke da shi Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. Madalla a gaida Ibrahim Abdulaziz yanzu kuma za mu leƙa jamhuriyar Nijar inda ƙungiyar addinin Islama ta alkitabu wasanna ta ƙasa ta fara wani taron bada horo na kwanaki bakwai ga manyan malamanta na yankin Tilaberi, Doso, Maradi da kuma birnin Kwanni game da tsatsauran ra'ayin addini da kuma guguwar siyasa da ke kaɗawa a ƙasar. Wakilin muryar Amurka Haruna Mamman Bako ya aiko mana da wannan rahoton. taron na nasaba ne da faɗakar da malumma akan bambanta addini na gaskiya na islama da addinin tashin hankali na ta'addanci sheikh shu'aibu muhammad shine shugaban kungiyar alkitabu sunna ta ƙasa wannan taro da aka gani a cikin garin banni wato taro ne na manya-manyan malamanmu na ƙasa ko na jihohi ya kunshi malamanmu na jihar tawa da malamanmu na jihar doso da malamanmu na jihar tilaberi har da ma ƙari daga cikin 'yan maradi wato abin da zamu yi shine seminar wanda ake kira da larabci daura da hausa muna ce mishi ƙara waye ma malamai kai game da abin da ya shahi karantarwa da kutuba ta juma'a da kuma yin wa'azi saboda al'umma ta Nijar ko in ce ta duniya ta shiga cikin wani hali wanda addinin musulunci yana bukatan karantarwa da fahimtarwa irin ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama saboda haka kenan a waye ma musulmi kai musamman malamai uwayen al'umma kamar haske ne za a kara musu na ilimi akan ilimin su kisa muka shirya wannan somina abin da muke son mu cimma gurin mu shine duk ɗan ƙasar Nijar ya fahimci addinin shi na musulunci ya gane addinin musulunci. Wannan taron na zuwa ne 'yan kwanaki kalilan bayan kashin gillar da aka wa waɗansu 'ya'yan Faransa su shidda da 'ya'yan jamhuriyar Nijar biyu da ke tare da su a kure a dajin raƙuman mandaji wanda har yanzu ba a samu waɗanda suka ce su ne adda alhakin yin wannan ya aikin ba amma ana kyautata zaton 'yan kaifin kishin addinin Islama na ƙasa. kasar mali ne suka aikata haka haka ma taron na ba da horo wa malumman na zuwa ne a daidai lokacin da guguwar siyasa ta soma kadawa jamhuriyar nijar inda kungiyar ta addinin islama alkitabu suna ta ce za ta an karar da malumman da su ja hankalin dukkan al'ummar jamhuriyar ta nijar domin a wanye wannan lokaci na siyasa lolami in ji shek abdulrazak shu'aibu shugaban majalisar malamai ta alkitabu wasu na ƙasa shi shugabanmu na wannan kungiya da ma ya kawo mu wannan fikira din na cewa a yi wannan seminar yin ya yi tunanin duka irin abubuwan da muka huskanta domin shi jagoranci ka dinga tunanin abin da za a iya huskanta abin da zai iya cuta ma al'umma ne siyasa za mu shiga kuma ga yanayin da ƙasar mu take ciki a yanzu su muke malaman mu su tabbatar da cewa lalle lalle sun ɗauki ilimi wanda za su shiga su watsa shi cewa Allah ya taimaka mu a yi wannan aiki lafiya haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar jamhuriyar Nijar. Madalla a gaida Haruna Mamman Bako, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Ilimi garkuwar ɗan Adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shike morewa. Jama'a masu sauraron da wannan la'asariyar litinin Assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci, ta da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya kamar yadda muke a nan birnin Washington DC. Allah isa haka Allahumma amin. Masu sauraro insha Allah wannan makon ma za mu ɗaura daga inda muka dasa aya a makon da ya gabata A kan hankoron gwamnatin jihar Kaduna na hana almajiranci a ɗaukacin jihar. isa lawal ikara ya yi mana binciken kwakwam akan wannan matakin maganar buƙatar ɗaukar mataki game da irin salon almajiranci a wannan zamani dai yasa gwamnatin jihar kaduna ta ce za ta haramta shi hajiya hafsat muhammad baba ita ce kwamishiniyar ma'aikatar mata da walwalar al'umma ta jihar kaduna kuma tana kan gaba-gaba a shirin gwamnatin jihar kaduna na fasalta harkar almajiranci a jihar kaduna baki daya ah, ba mu ce za mu ah, siffanta a karatun ƙur'ani ba amma kuma muna sai kasance cewa idan za a yi karatun cewa kasance akwai wuri mai kyau inda yara za su zauna akwai um, tsafta sannan kuma ya kasance cewa suna cikin natsuwa yadda za su fi mai da hankali akan wannan karatun ba suna menene za su je su ci ba to duk irin wannan shine muke tunani na biyu ba ma son ya kasance cewa a ce yara suna bara domin duk yaron da zaka ɗauko ka ce zaka koya mishi karatu to in dai zai dinga kwana a wurinka to ya kasance cewa akwai abincin da yaron nan zai ci don baya da karfin da zai je ya je nemi wannan abincin dole ne ya je ya karamin murya ko sai wa'yansu sun ci sun rage su bashi ko kuma ya je ya yi eh, kasuwa ko um, eh, tashan mota ko ya yi wanke-wanke tunda ana ganin yara suna haka ko kuma ya je gidajen mutane yana dan aiki domin ya samu abincin da zai ci to mu abin da ba masu kenan idan ka ɗauko to ka rike yaron nan kamar yadda ka rike ɗan cikinka ya zama maka amana ne don ka rubo shi da iyayen shi domin hakkin iyayen shi ne su ciyar da shi amma idan kuma ka rabo shi da gidansu to dole ne ka kuma hakki ya kanka ka ciyar da shi ka kula da shi wankan shi suturar shi da kuma ah, a daina barin yana yawo yana gararin ba titi. Bullar cutar corona a Najeriya da kuma yadda aka kora kowa gida biyu bayan fargabar ganin an yada cutar da yana cikin abubuwan da suka jawo hankalin jihar Kaduna wajen ganin an dakatar da almajiranci baki daya. Kuma Hajiya Hafsat Muhammad Baba ta yi karin haske game da wannan batu. A matsayina wanda na shawara shekara 60 ban taba ganin wata annoba da ta zo da aka ce yau duk duniya ko an hana fita ko ana ta kulle a cikin gida ba a zuwa aiki a kada a je kasuwa da sauransu saboda wata annoba ta shigo gari kuma ni na san a addinance an ce idan annoba ta shigo to a kiyaye ko kada ka fita daga gari ka tsaya a ciki in dai baka fita ba ko kuma kada ka shigo to saboda haka sai muka yi mu la'akari da wannan sai muka ga a ah, yaran nan ai su ma 'ya'ya ne to in dai har ana kare waɗanda suke zuwa makarantar boko an rufe makarantun nan na boko an ce kowa ya rike ɗan shi kuma an kawo yanayin da za a ce ga ka'idojin da za a bi na wanke hannu ne a kada ka taɓa fuska ne a akwai wani sinadari wanda za ka dinga guguge hannunka da sauransu to in dai haka ne ko aka ce yaran da suke zuwa makarantar boko su koma wurin iyayensu me zai hana su ma yaran da suke makarantar allo su koma wurin iyayensu saboda idan ka duba sinadarin nan dai ba samun shi za su yi ba yaran nan suna da karancin shekaru sannan abincin da za su ci ma ba samu suke ba sannan an kulla gari sannan eh, malami yana da yara sun kai hamsin sittin ɗari fiye da ɗari ma to ya za a yi ya ciyar da su to saboda haka shi ya sa mu ma muka yi la'akari da haka muka ce to kowane yaro ya koma gaban iyayen shi yadda zai samu kulawa na tsafta na kiyaye waɗannan dokoki na kuma samun abincin da zai ci babban matsalar da ake samu a makarantun allo ko kuma tsangaya dai shine yadda almajiran ba sa samun abinci daga iyayensu ko ko malaman da ke kula da makarantun da aka danka su sai dai ɗaliban idan sun tashi karatu su tafi bara wajen ganin sun samu abin da za su ci sai dai imam muhammad awwal adam al da ke shugabancin ɗaya daga cikin irin wannan tsangayu ya ce a gaskiya shi tsangai shi ba a bara domin yana da sabon salon da ya sako da shi na tafi jami'a a sudan na je makarantun allo na ƙasar sudan da yawa na tafi maroko makaranta na je na ga tsangayu na ga ba a bara na ga suna lura da lafiyansu na ga sai na yi kokari na san suya suke rayuwa sai na gane na sudan hukuma ce ta tallafa musu ba ɗaukan kuɗi take ta basu ba amma ita ta tsaya musu wajen tsarin su duk wani tallafi za ta iya nemowa don tsangayu su rayu ƙasar maroko kuma gwamnatocin ke rike da su to wannan yasa da na dawo na ga ƙasa ta ita ba za ta iya wannan aikin ba sai na gato ya kamata mu standard register na makarnar tsangayenmu muna da form mu. muna da hostel ɗinmu gurin kwanciya duk yaron da aka kawo shi makarantar tsangaya don darajan an san mu 'ya'yan gwanayen alkur'ani ne mu ma mun kai matsayin da ake gaya mana wannan matsayin na iyayenmu to na sa mu cewar duk yaron da za a kawo a zo a yi mashi registration registration kyauta ne koyar da karatu school fees kyauta ne amma abincin da zai ci fidin zai biya ko ya biya a wata ko ya biya a tam ko ya biya a kwana goma ko ya biya a kullum ma in shi yake da hali to wannan ya taimaka mana cewar in har ya haro ɗaya ya iya biyan nashi cikakke na tam to za ka ɗauko maraya da mara galihu ɗaya biyu ka haɗa su shiyarin su ba tare da sun biya ba tare da sun biya ba kaga dai ana nan kusan makarantar in ka kasa ta kaso uku kaso ɗaya ke iya biya kaso biyu suna rayuwa ne ta ya cancanta a rike su a taimaka musu su samar da karatu sannan sai muka zo muka samar da classes kuma tsarin eh, karatun boko shi wannan bokon masu 'yan boko biyan su zakai amma ginin da suke karantar da boko namu ne tunda sun zo suna sana'ansu ta boko tare da mu kuma za su biya mu kuɗin hayan wannan su kuma alarammomin da ke tsaron almajirai a wata suna da albashinsu da za a biya su wanda zai taimake su lafiya kuma idan ka kawo ɗanka ka sai ka tafi asibiti mafi kusa da mu suna da fayil duk yara suna da fayil kowa in bai da lafiya za a ɗauke shi a kai shi asibiti wannan ya taimaka mana har ta kai ma mun samar da namu clinic din taskiya clinic asibitin mu ne kenan yanzu muna cajin almajirai 50 masu sauraro baki daya iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan a yau sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za mu ɗaura daga inda muka dakata a yau yanzu a madadin duk waɗanda suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku sai wadda ta ba da umarni julie lazarus gratium ni ne naku yusuf aliyu harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin washington gundumar columbia Bissalam. Can hakika ba da tangarda ba Madalla a gaida Yusuf Aliyu Harande yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonnin da kuke aiko mana ta hanyar imel. A yau sakonmu na farko ya fito ne daga Nasiba Rilwani Ibrahim ta ce Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Muna kira ga 'yan uwa mata cewa kishiya ba hauka ba ce kuma tunda kika tashi kika ga ke mace ce to tsakanin biyu za a yi ɗaya. ko ki kasance ke kaɗai a wajen mijinki ko kuma ku fi haka. Don Allah mu kai zuciya nesa mu daina musgunawa 'ya'yan kishiyoyinmu. Saƙonmu na gaba ya fito ne daga Alhaji Abubakar Jibrin gusau ya ce al'ummar jihar Edo ku yi wa kanku kiyamun laili ta hanyar zaben gwamna gwamna wanda ya cancanta da dacewa domin zabar wa jihar ku kyakkyawar makoma. Sai sako daga Haruna Muhammad ya ce kai co mu dai a jihar Katsina wata miyar sai dai mu ja makwabta domin tun da jam'iyyar APC ta amshi mulki har zuwa yanzu ta gaza samar mana da aiki a zo a gani ko na ci gaba ko da kwaya ɗaya ne. Daga nan sai sakon Hajiya Gamba Mamman ta ce muryar Amurka na yi tur da Allah wade da ci gaba da kashe-kashen da ake yi wa bayan Allah a jihohin Arewa maso yamma da Arewa maso gabashin arewacin tarayya tarayyar Najeriya. Daga ƙarshe ina kira ga shugaban ƙasa da gwamnonin ƙasa baki ɗaya musamman gwamnonin Arewa da su miƙe tsaye su fuskanci matsalar tsaron jihohinsu da ke daɗa taɓarɓarewa a kowace rana. A saƙon haɗin gwiwa daga Ibrahim Musa Wada da Sahibata Fatima Musa Maiduguri suka ce salam VOA Hausa da fatan kun wuni lafiya Allah ya sa haka amin. Tabbas kai wasu harharan sama da ƙasa da rundunar sojojin saman Najeriya suka kai a jihar Kaduna inda suka kashe 'yan bindiga masu kashe al'umma ba gaira ba dalili wallahi hakan ya mana daidai gaba dai gaba dai rundunar sojojin jihar kaduna aikin kuna yin kyau sai kuma sakon aisha matar comrade babba haruna bajoga ta ce assalamu alaikum voa hausa muna allah wadai da wata sabuwar ɗabi'ar da wasu mata ke yi inda suke hawa saman rufin gida ko baranda domin ɗaukar hotuna saboda wani sabon salon nuna wa saurayi soyayya inda hotuna ake yadawa a shafukan sada zumunta don haka sun ƙi kare martabar kansu na 'ya mace mai cikakkiyar mutunci shi. Sagonmu na ƙarshe ya fito ne daga Hussaini Abba Damban ya ce al'ummar ƙasar Nijar zaɓi yana gare ku da fatan za ku yi duba cikin tsanaki wajen zaɓa wa ƙasar ku shugaban nagari. To jama'a ku ci gaba da kasancewa tare da mu a kullum godiya muke yi. To madalla yanzu kuma ga ka almasi ya dawo da takaitattun labaran duniya. kasar india yau dinnan litini ta ce adadin mutanenta da cutar corona ta hallaka ya zarce dubu hamsin bayan da ta tabbatar da sabon mace-mace sama da 900 a rana guda kasar ce ta hudu a duniya a yawan waɗanda cutar covid-19 ta kashe inda take bayan amurka da brazil da kuma mexico kasar korea ta kudu wacce a baya ta shawo kan barkewar cutar corona na fama da sake barkewar cutar da yadda ma jami'ai ke gargadin cewa ta yiwu kasar na gab da sake fuskantar annobar cutar sosai hukumomin lafiya sun ba da rahoton samun sabbin kamuwa 197 a yau na litinin rana ta hudu a jere da ake samun sabbin kamuwa sama da 100 adadin waɗanda suka mutu sanadiyar harin da aka kai jiya lahadi da kuma samaman da ya biyo baya na tsawon sa'o'i a wani otal da ke gabar ruwa a ƙasar somaliya ya haura zuwa goma sha biyar kungiyar alshabab ta yi ikirarin kai harin jami'ai da kuma shaidu sun gaya ma sashen somaliyanci na muryar amurka cewa gab da karfe shida na yamma agogon yankin wata mota shaƙi da bama-bamai ta tarwatse a harabar otel ɗin elit da ke shahararriyar gabar nan ta lido ba da daɗewa ba sai wasu 'yan bindiga hudu suka afka cikin otel ɗin To masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma an jima da daddare idan Allah kai za ku ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Ibrahim ka almasi garba da ya karanto labaran duniya da kuma Daniel Brown da ya haɗa shirin ya kuma bada umarni. Har ma da injiniyanmu na yau, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.